Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. rare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis biyu ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai. To Murtala 'yan takarar shugaban kasa bangaren 'yan hamayya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da aka gudanar ranar Asabar a Najeriya. Rasha ta kai wani harin roka da ya afka wani gini wato gidan haya sojojin burtaniya sun kama wasu makamai masu linzami mallakin iran a ruwan tekun oman To, kanun labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa shugaban kasar Ghana a kofu Addo ya kira ga masu ruwa da tsaki a sha'anin zaben da ya gabata na Najeriya da suka yi zuciya nesa. Cannot end today without expressing the solidarity of the Ghanaian people with the brotherly people of our great neighbor, the Federal Republic of Nigeria. 'Yan Najeriya da ke zaune a wasu kasashe na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan zaben shugaban kasar na ranar Asabar. Harkar zaɓe na Allah ne, duk wanda Allah ya bayyana shi ya ci zaɓe to bayan da za yi. In Najeriya ta jaru, Afirka ta jaru. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da barkanku da yammacin yau ga kuma cikakkun labaran duniyar kamar yadda muka same su. 'Yan takarar shugaban ƙasa na ɓangaren 'yan hamayya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya ayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a zaben da aka gudanar a ranar Asabar. jam'iyyar labour ta gana da 'yan jarida da kuma magoya bayanta a ranar laraba sa'o'i bayan da hukumar zaɓe ta ayyana bola ahmad tinubu ɗan takarar jam'iyya mai mulki apc a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar asabar ɗan takarar jam'iyyar leba peter obi bai halarci taron ba to amma mataimakinsa ya sanar da cewa da shi da obi za su kalubalanci sakamakon zaben na shugaban ƙasa a kotu yusuf datti ahmad ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar taliba ya yi kira ga magoya bayansu da su kwantar da hankalinsu hukumomi a ukraine a yau alhamis sun ce wani harin roka da rasha ta kai ya afka kan wani ginin haya a kudancin birnin ukraine zaporizhia tare da kashe akalla mutum uku shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a shafinsa na telegram cewa rokar ta lalata hawa uku a ginin kuma ana nan ana ci gaba da aikin ceto sojojin ukraine a yau alhamis sun sanar da cewa dakarun rasha na ci gaba da kutsawa tare da kai hari a birnin bakhmut wanda ya kasance wurin da aka fi kwashe watanni ana barin wuta mataimakin ministan tsaron ukraine hana malar a jiya laraba ta ce hukumomin kiev sun aiki da karin sojoji zuwa bakhmut duk da cewa sannu a hankali dakarun rasha sun daɗa mamaye wurin amma bata ambaci adadin dakarun da aka aiki ba ko kuma irin abun da za su yi a wurin wato ko a matsayin mayaka domin kare birnin ko kuma ya yiwu a matsayin masu ba da tallafi a duk lokacin da ukraine ta yanke shawarar janyewa. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanni. Kwana ɗaya bayan da hukumar zaben Najeriya ta bayyana Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. Ana ci gaba da samun ra'ayoyin gwamnatocin ƙasashen waje da wato dangane da zaben. Shugaban ƙasar Ghana da ke makwabtaka da kuma dangantaka ta ƙudda ƙudda Najeriya a kofo addo ya kira ga dukkan masu hannu a zaben da su bi hanyar maslaha da doka wajen magance duk wata tankiya ko kuma korafi da ya taso ga rahoton idris abdullah daga accra cannot end today without expressing the solidarity of the ghanaian people with the brotherly people of our great neighbor the federal republic of nigeria as they encounter significant challenges in the ongoing national elections for new national leadership and hope that these challenges will be resolved peacefully in accordance with due process. Shugaba Akufu Ado kenan da yake jawabi ga jakadun diplomasiyya a taron gaisuwar sabuwar shekara wanda aka saba yi duk shekara a Pejuashi Lodge da ke yankin gabas. Ya ce ba zan iya kammalawa ba a yau ba tare da na nuna goyon bayan al'ummar Ghana ga babbar kuma mu tarayyar Najeriya ba yayin da suke fuskantar kalubalen zaben sabbin shugabancin kasa Ina fatan za a warware wannan rikicin cikin lumana bisa tsarin da ya dace. Shugaban ya kara da cewa abubuwan da ke faruwa a Najeriya suna da tasiri kai tsaye ga sauran kasashen yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka baki daya. Idan aka yi la'akari da haka, ya kamata masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya su lalubo hanyoyin samun bakin zaren cikin ruwan sanyi. Bayan kammala hada duk bayan zaben, shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC, Farfesa Yakubu Mahmud, ya bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben kuma zababben shugaban ƙasa da safiyar laraba a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke abuja duk da cewa an samu tsaiko nan da can wajen gudanar da zaben amma al'ummar ghana sun bayyana fatan alheri ga ƙasar najeriya da sabon shugaban da aka zaɓa dan uwan naku ne muhammadu muftawu jankure babawo daga accra ghana sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah najeriya an yi zabe an kare muna mu ne addu'a yanzu a hada kai sun tsiya madaurin ki daya ya so talakawan najeriya su ce alhamdulillah alhamdulillah ni ne alhaji yoba dan gidan baba na ukan to alhamdulillah allah da iko nai ya sa yau mu najeriya an kammala ita zaben lami lahiya allah kuma shi sa wanda suka fadi kuma su dau ankuri muna yi musu dai di su yi dai zamani su dai lami lahiya gaba da yawa domin najeriya da ghana wannan kasan dan jumma ne da kuma dan jumma suna ana ajiya mamaru daga kasuwa to muna ma bola tinubu fatan alhairi da irin wanga nasarar da ya yi na zabe kuma an yi zabe lafiya to al'umman garin kuma allah ya zaunar da kowa lafiya fatan alheri da kowa banda ayaniya su suna na hassana daga accra ghana nigeria dai zabin da aka yi muna taya su murna allah ya bada sa da rabo sa'an nan waɗanda ba su samu kuma ba allah kara musu hankuri sa'ilin kuma ghana mu kuma isha allah mu kuma muna cikin shirye-shirye in Allah ya yarda mu kuma namu za ta kai sha Allah Allah sa mu mu yi shi lafiya mu gama lafiya a ranar 11 ga watan Maris 2023 ne za a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a kasar ta Najeriya Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana To gaida Idris Abdullah daga Accra Ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC, sa'annan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa wato Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kam ga Aisha da ci gaban labaran duniya. wani mai kula da tashar jirgin kasa a girka zai bayyana gaban wani mai shari'a a yau alhamis yayin da kasar take cikin alhini biyu bayan hadarin jirgin kasar da ya auku tsakanin jirgin jigilar fasinjoji da na dakon kaya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 43 sannan mutane 85 suka jikkata jiragen sun yi karo ne a yammacin ranar talata kusa da birnin tempe kimanin kilomita 380 a arewacin athens babban birnin girka firaministan Kiriakos mitsotakis ya faɗi a wata sanarwa ta kafar talabijin a jiya laraba bayan da ya ziyarci wurin da haɗarin ya auku cewa da alamun kuskuren ɗan adam ne ya haifar da haɗarin kuma ya yi alkawarin gudanar da cikakken bincike ministan sufuri costa karamanlis ya yi murabus a jiya laraba inda ya ɗau alhakin aukuwar haɗarin. sojojin ruwan burtaniya a yau alhamis sun ce dakarunsu sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar iran da na'urar makaman a cikin wani dan karamin kwale-kwale a ruwan tekun oman birtaniya bata ambaci inda makaman suka nufa ba amma sojojin amurka wanda suka ce su suka ba da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayin sun ce an yi kamen ne a hanyar nan da take da daɗaɗɗen tarihin sufurin makamai a haramce zuwa yemen wannan yana daga cikin wasu ayarin da wato ayarin na baya-bayan nan da dakarun wato dakaru kasashen yamma suka kama wanda suke suka kama wanda suka ce iran ta bai wa 'yan tawayen yemen na huti zargin da iran din ta musanta daga ƙarshe majalisar ƙasar vietnam ta zaɓi vo van tuong a yau alhamis a matsayin sabon shugaban ƙasarta a wani sake fasalin manyan shugabannin kasar a tsakiyar gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa da ya haifar da wannan garan bawul a wani zama na musamman mahukuntan sun tabbatar da tuwon mai shekaru 52 bayan da jam'iyyar kasar mai mulki ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a jiya laraba mukamin da ba shi da wani iko amma kuma ɗaya daga cikin mafi girman makamai hudu a ƙasar da ke kudancin asiya To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya da ke zaune a wasu kasashe na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan zaben shugaban ƙasa na Najeriya. inda wasu suka bayyana fatan da suke da shi ga sabuwar gwamnati mai shigowa daga yamai suleiman muni barma na dauke da ƙarin bayani Galibin 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka bayyana ra'ayoyi a kan zaben kasar na 25 ga watan Fabrairun da ya gabata na cewa sun yi na'am da sakamakon da ya ayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a wannan fafatawa. Duk da cewa ba haka wasu daga cikinsu suka so ba da farko. Suna na Usman Dan Kano mazaunin yan Yamai. Eh to gaskiya ita aini na jinjina mata bisa jajircewa da ta yi na tabbatar da abin da mutane suka zaɓa abu in lokacin sa yayi to ba fa ja yan najeriya a zauna lafiya saboda tashin hankalin nan kullum da muke ji ba ma jin daɗin sa wallahi mutane su rungumi kaddara kuma mu ci gaba da yi masa shi addu'a wannan sabon shugaban ƙasa namu sunana onyeka anambra nigeria harkan zaɓe na allah ne duk wanda allah ya bayyana shi ya ci zaɓe to ba inda za yi in najeriya ta jaru afirka ta jaro kenan abin da nika so abin da nika wata allah ya kama mishi ya yi aikin kware ya yi aikin adalci kuma ya ji tsoro Allah. Sunana Husaini Ibrahim wanda ake kira na Madina a nan Gwammaja Kano. Muna fatan Allah ya tabbatar da hakan shine mafi alkhairi domin Allah ma yana ce mana da yawa za ku ga abun da muke so sai ka ga ashe ba shine alkhairi a gare mu ba abun da kuma ba ma so sai mun ga ashe shine alkhairi a gare mu haka kuma sun yi kiran bangarori su kai zuciya nesa yayin da ya zama wajibi sabon zababben shugaban ya rungumi kowane dan Najeriya don ci gaban kasa da jin daɗin rayuwar talakawa in ji su sunana ni Abdulatif ji eh, insurance photo Oyo State da Allah ya sa dai shine hawan ga miliki mun gode Allah kuma Ali sai ya ji kukan talakawa ba ni kada ba yarbe dai saboda zan ba yarbe na ba amma ya ji kukan kowa da wani yanzu ya zama uban kowa da a ce a fito kan titi a kalubalanci zaɓe wanda a je kotu yawa in kotu ta ga suna da gaskiya akan abin da suka faɗa wannan ai an sha shi a najeriya shugaba na son shi da haƙuri yawa ya haƙuri kuma ya mai da hankali akan haɗa kan 'yan ƙasa da abin da zai kawo arziki a cikin ƙasa da kwanciyar hankali da abin da da muka saba da shi na kabilanci da addini allah ya sa kada ya mai da hankalinsa akan wannan ya ɗauki kowane ɗan najeriya ɗan najeriya ne to sai duba ya ga ina ne ake daidai ina ne ba a yi daidai wanda mutane suke kuka da shi to wanda ba a yi daidai nan ba sai ɗauka ya ɗora akan wanda aka yi daidai sai ci gaba da shi miliyoyin 'yan najeriya ne yake zaune a jamhuriyar nijar shekara da shekara. shekaru inda suke gudanar da harkoki ba tare da wata matsala ba tamkar a gida lamarin da ake alakantawa da babbar dangantakar iyaye da kakanni da ke tsakanin al'ummomin kasashen biyu masu iyaka guda kamar yadda gwamnatocin su ke ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama don ƙara samar da walwala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta gaida sule mummuni barma yanzu kuma sai shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan kaciyar mata ko yankan gishiri kamar yadda wasu ke kira, wato female genital mutilation a turanci. Yankan gishiri ko kaciyar mata abu ne da ake yi a wasu sassa da dama na duniya. A shekarun baya wannan abu ya yadu tsakanin mata da dama saboda wasu dalilai. Wannan kaciya ta mata ya kasu kashi da dama da hakan ya sa likitoci ke nuna illarsa musamman ga lafiyar mata. Na yi hira da wasu 'yan Najeriya don jin me suka sani game da kaciyar mata ga kuma abin da suke cewa. Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taɓa zama na ƙura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wadda aka yi ma don abin yana tayar da hankali amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare 'ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta wata ne maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi da kyan gani kuma waɗanda aka yi ma din gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayinsu na mata kuma musamman haƙƙinsu na 'yan adam na rayuwa na that the? da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi din sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta suna na rashida abin da na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya ba sa ji ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba ya yi affecting waɗansu zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata kaciya sunana abba tafida kaciyar 'ya'ya mata gaskiya bana ce na san abu sosai kai ba bana ganin yanzu yanzu ana maganar tasiri ko muhimmanci ba na iya cewa yana da tasiri ba ko yana da muhimmanci tun da kamar da faɗa ba wani cikakkiyar masaniya ce da ni akan abin ba. Suna Abdul Sa'adu akwai wanda ake ma guda guda saboda ni na gani ba su ɗaya ba su biyu ba saboda wani abu ne ke wanda a can kananu lokacin da ake fa yara mata ya kamata a ce an fidda musu shi a lokacin malamin sai yanke shi kaɗan ko ko ya manta bai cire shi ba wanda idan ya kasance matan nan sun girma namiji ba zai iya saduwa da su gun a zaman matan na aure suna jin tsoron shi. Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntuɓi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka ga lafiyar mata a tattaunawar su da abokin aiki na Alhassan Bala inda ta fara da bayani kamar haka. Kaciyar mata wato abin da muke kira a likitanci female genital mutilation. Gaban mace akwai na jiki akwai na waje. To amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ci cirewa, zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abun wajen ake cirewa saboda ya danganta kala kala ne kala hudu ne akwai parts da muke kira clitoris to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan wasu kuma suna cire da part da take rufe shi wasu kuma suna cire abin da muke kira labia minora da labia majora shine kaman labban mace amma na gabanta guda biyu wasu suna cire duka wasu kuma har tana kai riga ana iya ɗinke su a canja fasalin yadda suke a ɗinke sai zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi su carin ɗin shi gaba ɗaya sai a bar ɗan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita to shine female ta mutilation. Shin me ke janyo wannan kaciya ko kuma yankan gishiri da ma da wasu sunaye da ake ba wa wannan abu? To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata babu amfani ga idan mace aka mata amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman-neman maza ba haka ba ta tana biye-biye ba da sauransu wasu kuma su ce suna son kaman family honor ne suke daukan shi kamar haka wasu ma a kasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata so zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya kwata-kwata a abu ne dai kamar na culture wato al'ada kenan. Dangane da harkar lafiya waɗanne irin illoli wannan kaciya ta mata take da shi ga jiki ko kuma ga su matan ma baki ɗaya waɗanda aka wa. To kaga na farko a kowanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu wasu ya ga jini ya tsinke musu sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya daya yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya suna having infertility sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cire mata a female genital mutilation yayin da aka ce mata ta suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awar baya wajen amma fi akasarin mata to an riga an cire shi to sannan kuma wannan ɗinkin da ake musu ake ɗinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata zai iya fitsarin masu ya dinga return yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba wuce zai iya janyo mata urinary tract infections kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility ga haihuwar ma an kasa samun shi gaba daya waɗanne irin ƙarin matsaloli matan da aka wa wannan abu suke shiga bayan an musu ko dai sun girma ko kuma tun suna yara gaskiya akwai wanda za zaka ga idan aka musu na ɗaya ma sha'awan zamantakewa ba su da shi saboda wasu suna jarirai ake musu wasu kuma suna da wayan su ake musu so wanda ake musu suna da waye zaka ga suna having trauma abin da suka yi going through suna tuna shi kuma yayin da mace aka faɗa miki cewa yayin da kika zo haihuwa sai an ƙara buɗe ki shi kanshi wani tunani da aka ga mata da yawa zaka ga abin yana damun su shi yasa ta kai da aka ga yanzu an yi banin ɗin shi wato akwai ko a Najeriya akwai some wannan laws akan eh, female genital mutilation duk da dai ba za mu mu ce mai yaya yaɗu da yawa ba amma akwai abubuwan da zaka ga ana yin da shi din ma shi din ne amma ba za a fito a ce ai ga abin da ake bakace ne amma shi gaskiya ake balle a irin za ga irin su Maiduguri irin shuwa-shuwan na ga har kasan kudu-kudu su ma suna da irin wannan abubuwa. Waɗanne irin shawarwari zaki bayawa iyaye kasance su ne kusan suke bari a yi wa 'ya'yansu wannan abu tun ko suna yara ko kuma ma idan sun girma. To gaskiya ba shawara ce da zan ce mata ba. Ka san a al'ada a arewa mace da abin da miji ya faɗa shi take bi so zai iya yi wa ita ba ta so amma miji zai takura a yi so wannan kiran zan ce kira ne ga gwamnati da kuma kira ne ga maza da su lura cewa wannan kaciyar da ake ba abu ne mai amfani ba kwata-kwata Don ba a taɓa alaka ta da a ce idan aka yi mace kaciya wani abin ba zai same ta ba babu sai dai abin da ma zai biyo baya hatsari ne da wasu matsaloli da ta iya fuskanta so abu ne da ya kamata mutane su karatu sosai a kai maza especially shi yasa awareness yana da matukan muhimmanci bambanci sannan kuma irin mutanen da suke wa'annan abubuwan na gargajiya kamata su ma gwamnati ɗauki mataki a kansu saboda daga nan abin yake daga ƙasa ne daga grassroots ne ba wai daga sama abin yake ba to kaga aka in gwamnati shiga ai a tunani na za a ce an ɗan yi solving matsalar gaskiya saboda mutane su ma su ji abin da gwamnati ta faɗa. Ko menene matsayar addini game da wannan batu ga Sheikh Ibrahim Daurawa da ƙarin bayani. Yi wa mata kaciya ya faru ne kafin zuwan addinin musulunci. Addinin musulunci musulunci ya zo ya tarar mutane da al'adu da kabilu da ƙasashe suna yi wa mata kaciya wasu kuma ba sa yi daga cikin waɗanda suke yi wa mata kaciya akwai larabawa akwai kuma yankin misra da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya kirawo mai yin kaciyar ya ce ta daina yankewa mata wato abin da ake yankewa din gaba daya ya hana a yanke gaba daya bai hana yin kaciyar ba amma bai kuma tilasta su akan sai sun yi ba da haka sai ya zama gyara kawai ya yi musu wannan ya sa malamai suka yi maganganu guda hudu ko biyar dangane ga hukuncin yi wa mace kaciya wasu suka fahimci kamar yi wa mace kaciya wajibi ne su ne malamai na farko na biyu suka fahimci cewa yi wa kaciya ba wajibi ba ne wato abu ne mai kyau in ana sha'awa a yi na uku suka ce yi wa mata kaciya wani daraja ne domin su ma mazan in sun zo aure a wannan lokaci sai a tambaya an taɓa mata kaciya ko ba taɓa mata kaciya ba to suna ga wacce aka yi mata kaciya tana da sauƙin sha'awa wato kamar ba ta yi lalata kenan ko ba ta samu daman yin lalata a waje ba na hudu waɗanda suka ce yi wa kaciya wa mata halal ne in an ga dama a yi in an ga dama a bashi domin babu wani dalili mai karfi na lalle sai an yi wa mace kaciya wasu kuma na biyar ma suka ce idan al'ada gurin ana yi kuma yin baya cutar da matan to a iya yi idan kuwa ana yi ko matan suna cutuwa to lalle a daina wasu kuma suka faɗi kala kaciyan iri biyu ce akwai kaciyan larabawa akwai kaciyan misirawa fir'aunawa to ita kaciyan fir'auna ita ce wacce ake yankewa mata wannan abin na gabansu gaba ɗaya kuma hakan yakan cutar da su kuma yakan wato wahalar da su kuma yakan canza musu ma halitta sannan akwai kuma waɗanda ake yankan ɗan kaɗan na sama irin wanda laraba suke yi sannan akwai ƙabilun da kuma kwata-kwata ma ba sa yi don haka suka ce in an ga dama a yi in an ga dama a bashi ba dole ba ne almuhim dai kada a cutar da matar da aka yi wa. to masu sauraron mu da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. To a gaida hauwa Umar. yanzu kuma sai sakonnin da wato ku kuke aiko mana masu saurare wanda ya kunshi ra'ayoyinku ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar tare da Babawo Mato mai addu'a da Sunusi datti da Garbau tare da Mansur Abdutela a Nijar. Suka ce muna gaisuwar ban gaskiya ga shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu da sauran mukarraban shi bisa jajircewa kan wannan aiki mai matuƙar ƙalubale. Allah ya biya ku. saƙon Yakubu mai aski ba da raka da mamman sani dauda tare da yaro bunaya garin malam da malam kurra garin sarkin noma da gali mamman ibra a jihar damagaram suka ce jinjina ta musamman zuwa gare ku ma'aikatan boa muna ƙara jan hankalin al'ummar jihar kano don allah su daina bangar siyasa domin kuwa a gaskiya ya dace a ce yayin bangar siyasa ya wuce muna fatan allah ya sa a gane kuma a fahimta saƙonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajoga garko ƙungiyar muryar talaka ya ce muna jinjina wa gwamnan jihar Borno a bisa ga umarnin da ya bada na gaggawa don gina kasuwar Monday Market wacce gobara ta afkawa a baya-bayan nan. sabonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren Namoda jihar Zamfara. ya ce ta sakeyar jagoran masu rinjaye na majalisar wakilan najeriya alhassan ado doguwa zuwa gidan gyara halinka da kotun majistri ta a jihar kano hakan ya yi daidai muna fatan kotu za ta yi adalci a wannan shari'a duba da girman laifin da ake zargin shi da aikatawa To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To da haka kuma muka kawo wato ah, shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen 'yan takarar shugaban kasa na bangaren 'yan hamayya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya ayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a zaben da aka gudanar a ranar asabar a Najeriya. Jam'iyyar Leba ta gana da 'yan jarida da kuma magoya bayanta a ranar Laraba sa'o'i bayan da hukumar zaɓe ta ayyana Bola Ahmed Tinubu dan takarar jam'iyya mai mulki APC a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar Asabar. Hukumomi a Ukraine a yau Alhamis sun ce wani harin roka da Rasha ta kai ya afka kan wani ginin haya a kudancin birnin Ukraine Zaporizhia tare da kashe akalla mutum uku. Shugaban kasar wato Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa rokar ta lalata hawa uku a ginin kuma ana gana ana nan ana ci gaba da aikin ceto. wani mai kula da tashar jirgin kasa a girka ya wato zai bayyana gaban wani mai shari'a a yau alhamis yayin da kasar take cikin alhini biyu bayan hadarin jirgin kasar da ya auku tsakanin jirgin jigilar fasinja da na dakon kaya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 43 sannan mutane 85 suka jikkata jiragen sun yi karo ne a yammacin ranar talata kusa da birnin tempi kimanin kilomita 380 a arewacin athens babban birnin girka sojojin ruwan Birtaniya a yau Alhamis sun ce dakarunsu sun kama wasu makamai masu linzami mallakin kasar Iran da na'urar makaman a cikin wani ɗan ƙaramin kwale-kwale a ruwan tekun Oman. Birtaniya ta ambaci wato bata ambaci inda makaman suka nufa ba, amma sojojin Amurka wanda suka ce su suka ba da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike na wannan atisayen sun ce wato an yi kamen ne a hanyar nan da take da daɗaɗɗen tarihin sufurin makamai a haramce zuwa Yemen. Wannan yana daga cikin wasu ayari na baya-bayan nan da dakarun ƙasashen yamma suka kama. To masu saurare da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin namu sai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma wadda ta hada sautin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.